رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار النووية فصل والنزيز مجلسي نتسعين أقنيكم مجلسي نتسعين فصل har yanzu malam annabab rahmatullahi alaihi yana mana batu akan ababen da ake faɗa a lokacin tsayuwa ta karatun sallah shine yace wa sunnatu an takuna suratu fi as-subhi wa dhuhri min tiwalin mufassal sunna ana son karatuwar da mutum zai karanta a karatun asuba da kuma karatun azhar to surar ta zama min tiwalil mufaffal daga tiwalul mufaffal wato kamar yadda suka kasa malaman ulumul qur'an sun kasa qur'ani gida hudu an sha faɗi duk wannan miyasai akwai الطوال السبع الطوال أقي المئون أقي المثاني سنة أقي المفصل المفصل كما سكا كتا شجداء أخر أقوي طوال المفصل أقوي أوساط المفصل سنة أقوي قصار المفصل طوال المفصل طوال طوال سنة سمع السبع طوال سنة سوغوري غدا تقر Anka haɗe su ka haɗa da amfani da tauba sai su baka ɗaya sai su zama bakwai ke ba. To sannan na biyu sai almi'u su ne surorin da suka zama ayoyinsu sun kai ɗari irin su yunus irin su hud irin su yusuf irin su ra'ad irin su ibrahim duk waɗannan ana ce musu almi'u wato 'yan ɗari ke sai almasani su kuma su ne surorin da aka cika maimaita karatunsu kuma suna da daɗi ko wajen hadda sun fi daɗi إرسوا لا إرسوا هجر إرسوا نحل إرسوا إسراء إرسوا كهف إرسوا مريم إرسوا طه إرسوا أنبياء إرسوا حج لما خمن تنس سيكو في ودن لأكيش مفعل مفصل سيكو ما لم يسن تتونا أكان سوستك في فلسل سدقا سورة الفجرات وسوكتي دجزاريات wasu suka ce daga qaf to duk haka to waɗannan dai kun ga makwabtan juna ne to sai suka ce su ne ake ce musu iwalul mufassal masu tsawo kenan a cikin mufassal an kira su da al-mufassal saboda me ana yawaita bismillah a cikin su yanzu zaka ji ka raba daya yanzu nan sai ka ji ka gama ka shiga wata kayi bismillah to shi sa aka ce musu al-mufassal su kuma waɗanda suka fi tsawo sai aka ce musu tsiwan tsiwanin mufassar sai ausa ko kuma ɗan tsaka tsaki sai kuma kisar su ko su ne na ƙasa ƙasa wasu sun ce su ne daga inda ake fara kabbara duk da kabbara ba ta da ba abin da ya tabbatar da ita na nasi ko wa duha wasu suka ce daga nan ake yin ake ne kisar da ake Allahu akbar in an gama wata za a shiga wuta kuma ka masu karatu suke ba hmm? amma babu dalilin da ya tabbatar da shi da kabbarar da hamdalar duka to sai suka ce a wannan a sunna manzala sama yana yawaita wannan wa fil asr al kuma wal isha'i da isha'i min awsat al su kuma ana son a karanta tsaka tsaki na mufassal da ba diwal din ba ba kisar din ba tsaka tsaki وفي المغرب من قصار مفصل أما غريبا كما سوكما أنا كرنتا قصار قنانا قنانا نقسى قسى فإن كان إماما إذن ميسلا يزمن لمن khaffafa an zalika to ya sauƙaƙa ga abin da ake bukatar ce eh? liman ya sauƙaƙa karatu illa an ya'lama annal ma'amuni na tatwi sai dai idan liman yana sane da cewa mamunsa suna fifita ya tsawaita ya za ki iya tantance haka wata rana wasu za su zo ai baki su kuma za a takura musu hmm? ko ko aiki da waɗanda ya saba da su wanda ya saba ganin suna sallah a bayansa wannan malaman fito sun yi magana a kai asali dai ana buƙatar liman ya zama yana taƙaita karatu ya zama ya duk da malamin a cikin a cikin zadul ma'ad ya tattauna kan faɗin manzo Allah cewa idan ɗayan ku zai yi sallah da mutane ya sauƙaƙa idza amma ahadukumun nas falyukhaffi idan ɗayan ku zai limamanci mutane ya sauƙaƙa to sai ya kawo cewa wala alla wani zai iya gugowa da gudu ya ce an ce manzo sama yakan karanta wa turi a cin magariba ko a araf suratul araf to ya za a yi sai ya ce fahada ta fito ya ce wannan shi ne sauƙaƙa manzo Allah ta salama ɗan to iyaka abinda za a mamana yin ƙayin istidraki a da shi ko taƙidi shi ne sai a ce bi itibari ashabi yawwa lura da sahabbansa sahabban manzo Allah ta sama da kakkun mutane ne jajirtattu manzo Allah sama ya san su shi yasa sai yake haka sannan kuma manzo sama yuha'il ahwal yana kallon yanayi akwai lokacin da zaka ji an ce ya karanta sura ya kada sura da take karama din cikin isahul mufassal sun yi ruku to wannan liman yana da buƙatar ya kula da wannan ga hadari kaga babu buƙatar tsawaita karatu a yi takaita karatu a sallami mutane eh? an yi azumi eh? za a koma a ji a yi buɗe ciki inda dai a sunna a buɗe baki kafin a kira sallah a bayan an kira sallah ko kafin a yi sallah to za a je a yi buɗe ciki tun da akwai buɗe ciki kaga sai liman ya taƙaita karatu yin wannan yana abun kula ne za a yi karatu ko an yi karatu an gaici duk wannan abun kula ne amma ka tsawaita to za a yi cikin haushin haushinka kuma za ka cutar da wasu duk wannan ya kamata a ce liman ya kula da wannan wannan wannan wannan magana ce mai kyau akwai fiqh a ciki to shine yake nufi wa sunnatu an yaqra fi rak'ati al-ula min salati subhi yawm juma'a ce sannan daga cikin sunna ana san liman wata rana ya karanta a raka'a ta farko ta sallar asubahin ranar juma'a ya karanta surata alif lam min tanzil ya karanta sura sajda تنزيل الكتاب لا ريب به من رب العالمين ركعة فقط وفي الثانية هل أتى على الإنسان من من الدهر لم يكن شيئا مدفوعا ركعة تبي كما يكرنك هل أتاك حديث هل أتى على الإنسان حين من الدهر سورة الإنسان يكرنك wannan malamai لم يدى واسمت في أكنش وأحيانا بعد يمومة daimumatan ba دائما da'iman أحيانا sunnar manzo Allah ta sama wani lokacin yake ba kullum ba sannan wa ya a huma bi kamalihi ma in ya tashi duka zai karanta ba ya suwatu da shafi uku to duka sai ya bige su wa amma ma ya fa'aluhu ba'dun nasi al-imam nan nawawi yace amma abinda wasu suke aikatawa من الاقتصار على بعضها إذ كرمت ونبانجري نوان نصورا سورة سورة سورة السجدة سنة أركا أتديكم سكرمت ونبانجري سورة الإنسان فخلاف السنة تتوني أسأل ما سنة ما نبي القيم ما يوانا مغانا أتنزاد المعاد ما نسنة شيء سامال الباني رحمة الله عليه شيء شيء شيء شيء وتراني أتقضوا أنا مثلاتي lokacin yana rayuwa a Syria kafin ya dawo Jordan yake ba da labari da kansa <clears throat> sai suka gabatar da shi a matsayin liman ramana ya zo masallaci sai aka ce ja sallah da ya ja sallar asuba sai ya karanta wata sura ba suratul da ba a raka'a farko a raka'a ta biyu kiran ta hal ba hal a ta'alil insani da aka gama sai wasu ɗaliban ilimi sai su ce Allah gaba malam ka saba kana kira zuwa ga sunna kuma ba kai sunna ya ce waye ce waye ce sunna ne kullum sai an yi ce ba shi ba ne sunna ya ce ta kuma na zini ba ma haddace ta ba kaga ya gama da su ya ce ni ban haddace masu wata sajida ɗin ba balle هذا هيك sunna abin da aka fi so shine mutum ya karanta duka ya karanta duka kada ya kada kada ya kada ya ya karanta wani bangare والسنة أن يقرأ في صلاة العيد والاستسقاء في الركعة الأولى بعد الفاتحة قاف والقرآن المجيد sunna kuma a sallar idi da sallar roƙon ruwa a raka a farko a karanta suratu qaf saboda sura ce da ke tuna wa mutane lahira wa fi saniyati iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar a raka'a ta biyu kuma a karanta iqtaraba ka taɓa gani wani limami ya yi a idi إيه؟ وإن شاء قرأ في الأولى سبه اسم ربك الأعلى وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية إنكم يا قدامة ويكرنت أركع أبطلت ويكرنت سبه اسم ربك الأعلى ركع أتدكم يكرنت هل أتاك حديث الغاشية قاقوا أن الداج تافزوا <laughs> إيبو تو kuma da yawa ita aiki ya fi tabbata a kanta fakina huma sunnatu duka da karatun waɗancan surorin ƙaf da iqtarabati sa'a da kuma sabbi isma rabbika al'ala da hal ataka hadithul ghashiya dukkanin su sunna ne sunna ta tabbatar da haka sunnatu an والسنة أن يقرأ في الأولى من سورة الجمعة سورة الجمعة sunna kuma a raka a farko a suratul a raka a juma'a sallar juma'a to a raka a farko ya karanta suratul juma'a wa fi saniyati al munafiqun a raka a ta biyu kuma ya karanta suratul munafiqun wa in sha'a fil ula tabbih isma rabbika al ala wa fi saniyati hal ataka hadithul ghashiya in ya ga dama haka kilahuma sunnatu dukkaninsu sunna ne وليحذر الاقتصار على بعض السورة في هذه المواضع وليحذر الاقتصار على بعض السورة في هذه المواضع يساك يساك مانا تامك يتي وليحذر يوجي من يوجي الاقتصار على بعض السورة تقيتوا دكرن من نسورة أنت أكرن تقابي يكرن تاتدك أعدك an ce ita rabata sa'atu dika to ya guji kin gama su fa in arada takhfifa idan yana son ya sauka kama mutane zai karanta qaf ko zai karanta iqtarabat as-sa'atu adraja qira'atuhu min ghairi hajramati to ya karatun sauri sauri amma ba gudu gudu ba a adraja shine ya sauri amma min ghairi hajrama ba tare da gudun da zai zama yana tsarka karatu ba irin karatun da alarammomi suke yi idan suna karatu na muraja'a tsakaninsu da kawunansu to ba irin shi ake bukata ba amma babu laifi ya yi karatun sauri-sauri idan ya yi malaman ma'ai sun sha faɗa cewa nau'in karatu kala uku akwai tartili ko sannan akwai hadaru ko sannan akwai wasu hadar shi ne karatun gudu da sauri ce karatu da sauri da sauri sarkini kuma mutum ya yi karatu daki-daki tawassuti kuma ya yi karatu tsaka-tsaki shi ba za a ce ya yi gudu ba shi ba za a ce ya tafi yana nawa ba ko bai tafiya da sauri to duk wannan a cikin karatun sallah abinda ake bukata shine tadabbur kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab duk karatun qur'anin da mutum zai musamman na sallah to ana bukatar ya zama karatun da zai zama akwai tadabburi a ciki tadabburi kuma na haifar da inkisari da khushu in ana tadabburi shi ke sa ai kuka yanzu makon abu ne a cikinmu a yi karatun sallah wani ya kuka sai zama wani abun nune sai wani ma ya zo yana tambaye shi wai lafiya ko limamin ya kuka a sallah saboda kasar kulubuna sai a ce wai lafiya da zukata sun bushe akwai da akwai matsala kun ga shi ne abun lura da haka ana buƙatar karatu daki-daki tsara ƙa'idojin karatu da kuma eh, tadabburin abin da ake faɗi to shi kuma sai ya haifar da kushu da inkisari zuciyar mutum ta karye ya ƙanƙantar da kansa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya takura a gaban Allah subhanahu wa ta'ala to haka ake bukata a ciki babu malamin da ya bayani akan alasbabul khushu'i fi sala da yi bayani kan tadabburi ba shi kuma tadabburi sai da karatu ne kyau amma karatu kawai gyar gyar gyar gyar to baya haifar da tadabburi a cikin karatun qur'ani to Allah ya ba mu tadabburi wa sallallahu wa sallama wa ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in